rediffusion sur VOA. Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Haka kuma a koda yaushe za a iya kama mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ce Maryam Dauda ke tarbarku da shirye-shiryenmu na yau. asabar da wasu matsaloli da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba ji ba. A madadin haka za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kuma kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman. yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna grace eze daga ƙauyensu na okwe da ke asaba babban birnin jihar delta kudu maso kudancin najeriya bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu da ke ƙasa da shekaru goma sha biyar fyaɗe wato shugabannin wannan ƙauyen sun umarci malama grace eze da ta kawo naira dubu goma da jerin wasu abubuwa daban-daban ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a kore ta daga ƙauyen. A shekarar da ta gabata ne 'yan sanda suka kama mijinta, Mr. Michael Eze bisa zargin ya yi wa 'yarsa fyaɗe, wanda ya fara mata tun tana shekara goma da haihuwa. Daga bisani, mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata. yanzu dai michael eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zarginsa da aikatawa yayin da kuma shugabannin ƙauyensu sun nace da dole sai matarsa ta ɗauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata to da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar ibo na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na ibo don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin okwe su kori wannan matan daga garin chief justin onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar dan adam a jami'ar jihar abia kuma ya yi alawadaran wannan matakin inda ya ƙara da cewa nwoke wani onye kwala na ala n'ihi na Omer Rala, nwunye ya enweghị ihe ọwụla gbasara ya dịka ọ dị ekwesịrị inye nwunye ya ihe nrite n'ihi na ya nwa onye hụrụ ya n'itiwe mkpu ihe arụ dị ya na-eme ọwa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụhụ na o kwuru eziokwu ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar igbo saboda ya aikata mummunan laifi ba abin da ya shafi matarsa da wannan ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa 'ya'yansu mata abin da ake zargin michael da aikatawa so suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru san bai dace a hukunta wannan matar ba saboda bata aikata wani laifi ba ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yarinya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na chief polinus okoro wanda ya bayyana cewa duk otu siri do nwaanyị a ekwesịghị ịchụpụ ya maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndị mmadụ si na lekwa ihe na-aga onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a a ya a ya gaya. ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana korafi amma ba a ɗauki mataki ba yanzu sai gashi ba ta ci buzu ba amma ana so ta yi aman gashi san wannan bai dace ba da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki amma ta wanke kanta daga duk wani zargi bai kamata a kore ta ba kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba mijinta ne ya laifi kuma ta fallasa shi amma ba ɗauki mataki ba saboda haka me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin sai dai a nasa ra'ayin chief ikonye beke na ganin ya dace a kori matar ihe a mere ọwa arụ because omenala ọbụla nwere ihe eji akwa ya ya ụlọ emezighị ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya sabawa al'adarmu idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta ba na ganin wani laifi a nan ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai ko kuma su fore ta mr gwamnishu harrison wani ɗan gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama ne kuma ƙungiyarsa ta behind bars rights foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma a wata hirar da na yi da shi ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba. February last year. So our team went for a school awareness program Ya ce a watan Fabrairun bara mun je makarantar sakandaren garin Okune don faɗakar da ɗalibai kan lalata da yara. A nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita. Daga nan sai muka kai ta ofishin 'yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta. daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a asaba inda ta zubar da cikin bisa wannan ne 'yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan madalla kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hirar ta musamman. To a halin yanzu muna tare da to za mu ce bako daga Najeriya a wannan ɗakin namu na watsa shirye-shirye. Da farko a kan makallawa ka fara gabatarwa masu saurare da cikakken sunanka. To sunana Abubakar Sokoto Muhammad MNI. And uh, a yanzu ni ina karantarwa a jami'ar usman dan fojiyo da ke sokoto a fannin abin nan tarbi abin halayen nazarin halayen eh, dan adam na'am wanda ake kira sociology da turanci na'am to a alagafar ta malam bari mu yi matashiya da shin menene makasudin zuwan kanan amurka To abin da ya kawo na Amurka na zo in halarci wani taro ne da muke yi shekara-shekara na wata kungiya da ake kira Fulbright Association. Mm. Ita wannan Fulbright Association wata kungiya ce ta mafi yawanci uh, profesoshi na jami'a na duniya gaba daya. Uh, wannan wani tsari ne da wani sanata na Amerika wanda ake ce ma sanata William Fulbright ya kirkiro bayan yakin duniya na biyu. Uh, cewa yana da kyau mutane su fahimci juna. ta hanyar ziyarar mutane da kuma karance-karance mutane don shi malamin makaranta ne kuma lauya ne kuma dan siyasa babban dan siyasa mm. to shi ne ya kawo doka cewa gwamnatin amerika ta rika daukar nauyin sauran mutanen duniya farfesoshi su zo nan amerika su yi karantarwa su kuma yi bincike su kuma mutanen amerika su tafi sauran kasashen duniya su ma su yi bincike su karantarwa ta haka za a ƙara fahimtar juna a duniya. To watakila menene manufar da eh, ake so a cimma da aka fito da wannan? Ah, manufar da aka cimma shine saboda ah, hana yin yaƙi a duniya. saboda idan mutane ba su fahimci juna ba yana ɗaya daga cikin dalilan da za su kawo ah, tashin hankali da rashin fahimta alal misali ne na zo nan na yi eh, kusan shekara guda na yi nan to kaga duk ƙasar da ka zo ka shekara guda dole ne ka san halayen mutanen da ɗabi'unsu da kuma eh, su kuma su fahimci naka halayen da naka ɗabi'un ƙasar da ka fito daga ida sannan su kuma sun tafi sauran ƙasashenmu su ma suka yi nazarci eh, irin yanayin mutane Na'am to ita wannan ziyarar da kuka zo a yanzu kamar wani fanni ta fada ta sha'anin bincike-bincike ne ko kuwa wani taro ne na kara juna sani ko kuma menene? Eh ya hada duka saboda malamai ne da ke karantarwa a jami'o'i kuma suna bincike-bincike to mun zo mutane sun gabatar da kasidu daban-daban a kan irin ayyukan da suke yi akwai wata da ta zo daga pakistan ta zo ita tana aikin fim ne ta yi fim ta nuna na mutane ne ma'ana wasan kwaikwayo kenan ba ba na wasan kwaikwayo ba irin mutane ne masu irin ra'ayin boko haram ta nuna irin aikin da 'yan sandan su suke yi na bom suke sawa mutanen nan su je su kwance bom din kamar a najeriya ma muna da su a police bom dispersal unit akwai wani wanda ya kawo irin wato uh, artificial intelligence kamar wani bangare na samun bayanan tsaro wato na na gargajiya eh kamar aiki eh, aiki ne na mm, na'ura mai aiki da kwakwalwa na'am irin yadda ake tura uh, wasu injinunuka zuwa bisa wata su yi wani bincike su kawo labaru sannan kuma irin yadda yanzu ake kero Uh, uh wasu na'urori masu aiki da kwakwalwa suna yin aikin da mutane ya kamata su rika yi. To akwai ire-iren waɗannan abubuwa duk da aka yi ta gabatarwa. Eh. To Malam Sokoto na san da cewa watakila su kansu kasashe masu tasowa musamman ire-iren kasashen na nahiyar Afirka su ma watakila babban abin da ya sa watakila za su iya shiga cikin wannan tsarin eh. da kuka zuwa to Fulbright Association din nan shine yadda za su fa'idantu da roman da ke tattare da wannan shirin. A nan shi wani irin tasiri kake ganin wannan zai yi ga sha'anin ilimi a kasashenmu na Afirka? Eh, yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda za ka karo da shi idan ka same shi kuma in ka koma eh, zaka yi kokari ka inganta naka aikin alal misali kai ɗalibin mu ne ka san yadda yanayin karantarwar mu yake har yanzu allo ne muke amfani da shi eh, wanda ake rubutu da maka makan wani lokaci baya fita allon ma ya gaji ba a gani ma an yi rubutu a kai to abin da ya kamata yanzu karantarwa a ce malami yana da nashi kwamfuta eh, yanzu a cikin aji akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga kwamfuta ka duk abin da suke son gani za su iya gani to yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su ma ganin abin da ake a gaban a gaba akan allon to haka irin wannan hanyoyi ne na karuwa sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike-bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba to yanzu mutum ya karu da su in ka koma za su inganta aikinka wato kasashen mu musamman najeriya mun yi suna sosai ko kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu um, ilimi na ɗaya daga cikin su ah, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci eh. har kawo yanzu dai ana irin ba rabu da wannan tsarin ba watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin Uh, wato bayar da ilimi ga 'ya'ya masu tasowa a najeriya da sauran kasashe ire ta e, abin da ka faɗa gaskiya ne saboda kai ma abin nan kai ma ganau ne ba jiyau ba e, baka daɗe da gama karatu a Usman dan fodiyo ba to abin da ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i uh, sun himmatu wajen lalle kokarin zamanantar da harkoki alal misali kwanakin nan ba a daɗe ba aka kafa wata cibiya a bayero university wadda wata hukuma mai ba da wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa wato cibiya ce mai aiki da hasken rana aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi to yanzu haka nan jami'ar Sokoto ita ma ana nan ana yin wannan a Usman Dan Fodio nan kusa da Gumburawa akwai wani kauye na to shi ma idan aka yi shi to za a tabbatar da za a rika samun wuta ko da yaushe ko da ba a samu ko da yaushe ba abinda su kaduna electric distribution company suka bayar zai tagaza mu wannan aikin yadda dai a da yaushe ya zama akwai wuta idan akwai wuta din nan kaga da yaushe za a yi aiki da intanet da kwamfuta wato yanar gizo don yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo hmm. eh, sannan kuma of course eh, akwai dakunan eh, ajiye kayan bayanai na bincike wanda kila ana son ajiye su ko da yaushe cikin sanyi don kasu lalace kamar wajen karatun kimiyya kenan to kaga idan babu wuta in an aji abu lalacewa zai To Madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. fatan za a mana afuwa saboda tangarɗa da muka samu yanzu ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nfl ta cimma daidaito da ɗan ƙasar portugal jose pesero domin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasan ƙasar na super eagles tsohon kocin na ƙungiyoyin fc porto da sporting lisbon zai rattaba hannu ne kan kwantiragin shekara ɗaya da najeriya wanda za a iya tsawaitawa bisa la'akari da kwazon aikinsa wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar tnff ta amince kan gajeruwar kwanta ragi ne sakamakon takaddamar shari'ar biyan kudade da yanzu haka suke ciki da tsohon kocin kasar ghana turo wanda hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta umarci nff din da ta biya shi kuɗi dala amurka 380 saboda saba ka'idodin kwanta ragi pesero mai shekaru 62 da haihuwa ya yi murabus daga horar da 'yan wasan kasar venezuela a watan agustan da ya gabata sakamakon matsalar rashin biyan sa albashi da haƙoƙinsa a can baya kaɗan a watan fabrairu sai da najeriya ta ba da sanarwar ɗaukar shi aikin horar da 'yan wasan ƙasar amma kuma daga baya lamarin ya wargaje saboda kasa cimma daidaito a tsakaninsu a ingila kuma sabon mai horar da 'yan wasan manchester united da zai soma aiki eric ten hag ya bayyana yadda kungiyar ta kasa samun gurbin fafata gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa da cewa lamari ne maras daɗi Ten Hag ya ajiye aikinsa na horar da 'yan wasan kungiyar Ajax tun kafin kwantaragin sai ya kare domin komawa United. Yanzu haka kuma United din na matsayin ta shida a teburin gasar Premier tare da maki 58 yayin da ya rage mata wasa ɗaya ta gasar ta bana da za ta fafata da Crystal Palace. Wannan ne sakamako mafi muni da kungiyar ta samu a gasar ta Premier a tarihi. kasancewar ta sami nasara ne a wasanni goma sha shida kacal daga cikin wasanni talatin da bakwai da ta buga lamarin da bai yi wa tin hag daɗi ba a ɗaya bangaren kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool jurgen club ya saki karin yiwuwar lashe gasar premier ta bana duk da cewa jagororin gasar wato manchester city sun barar da maki a yayin da suka yi kunnen doki da west ham a jiya lahadi kunnen dokin da yana nufin bambancin maki hudu tsakanin city din da liverpool wadda ke da bashin wasa ɗaya kafin wasar karshe ta gasar yayin da kuma za a iya tantance zakara ne kaɗai a ranar karshe ta gasar ta premier kuma dai me ya faru manchester city na bukatar yin galaba kan aston villa domin lashe gasar ta bana shahararren dan wasan kasar uruguay luis suarez ya yi bankwana da kungiyarsa ta taka leda atletico madrid a yadda yake kan hanyarsa ta barin kungiyar a wannan bazara suarez mai shekaru 35 ya koma atletico din ne daga barcelona shekaru biyu da suka gabata bayan da mai horar da 'yan wasan kungiyar ta barcelona ya nemi ya bar kungiyar atletico din ta bada sanarwar tafiyar dan wasan kafin soma wasan da ta buga da sevilla jiya lahadi inda kuma Suarez ya sami kyakkyawar karramawa da jinjina daga masoyan kungiyar musamman a karshen wasan duk da yake dai ba a kai ga bayyana kungiyar da Suarez zai koma ba wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria kafin mu je ga wato labarai a takaice mu shakata da wannan waka. da yanzu kuma ga labarai a takaice. cewa shugaban amurka joe biden ya ba da izinin sake tura ɗaruruwan sojojin amurka zuwa somalia kamar yadda wasu jami'an amurka biyu suka bayyana a yau ɗinnan litinin bayan da donald trump ya ba da umarnin janye su a lokacin da yake shugabancin ƙasar ukraine ta ce yau litinin dakarunta sun fatattaki sojojin rasha da ke yankin kharkiv a wani farmakin da suka kai musu wanda ya baiwa sojojin na ukraine damar isa kan iyakar rasha ma'aikatar tsaron ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne a kan iyakar inda wani soja ya wa shugaban ukraine volodymyr zelensky cewa muna nan nan take dai babu wani tabbaci game da wannan al'amari sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana birnin abu dhabi inda ya bi sahun manyan tawagar amurka karkashin jagorancin mataimakiyar shugaban kasar kamala harris domin jajanta wa iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh khalifa bin zaid al nahyan wanda ya rasu a juma'ar da ta gabata To masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a mana afuwa kan tankaɗar na'ura da muka samu wato a yau. cuta mai cutarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kanmu da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu kan a hanifa kabir isa wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julius gresham da ta hada shi wannan shiri da kuma injiniyan mu yau ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.